to to kuna so ku ji tarihin imrul qaisi ne daga farko eh makaranta shi daga littafin to kenan قال المصنف رحمه الله تعالى wanda shi wanda ya tara wannan waƙoƙi shi ne yusuf ibn suleiman ibn isa al-andalusi yake cewa imrul qais ash-sha'ir al-jahili wanda ya mutu shekara ta tamanin kafin hijira kenan kafin haihuwa manzo Allah sama da shekara nawa manzo Allah sama ya yi hijira yana da shekara nawa hamsin da uku ko to tamanin a ɗauke hamsin da uku kafin haihuwa maza a da shekara 27 ya mutu imrul qais a ce wasu ga sunansa nan huwa imrul qais ibn hujr hujr innan bamma ce da ha'un ibn al-harith ibn amr ibn hujr ibn amr ibn muawiyah ibn al-harith al-akbar wa huwa min qabilati kinda kafin din ita ma kisra ce da ita ku dinga yin dab din saboda larurar karatu wa kinda ita kuma ƙabilar kinda ƙabila ce yamaniya kanat taskunu qabla al-islam gharbai hadramaut kafin musulunci da suna zaune a yamma maso yammacin hadramaut wa kanat ala ittisalin bil himyar sun kasance bil himyariyin suna da alaka da himyariyin so su kuma himyar ɗaya daga cikin larabawa ƙabilun larabawa shida ne min al'arab al'ariba wanda suke zaune a yaman akwai shimyar din akwai azd akwai mazhid akwai ash'ariyun akwai anmar sannan kuma da ɗayan naman tasu wafi adi hassan ibn tubba a lokacin hassanu ɗan tubba wa ƙaumu tubba inda Allah ya faɗa ko maliku himyar kana hujir ibn amr sayyida kinda fi hashiyati hassan a lokacin shi hujir ibn amr kakan imrul qais kenan yana cikin fadawan Hassanu ibn tubba din wanda shine sarkin himya wa qad fata hassan futuhan kathira fi jaziratil arab to kuma shi sarki hassanu ɗan tubba ɗin ya ci garuruwa da yawa da yaƙi a jazira ta larabawa fawalla hajaran ba'da qaba'ilaha wa danat kulluha li hujr fawalla hujran to sai ya nada hujr kakan imrul qaisi kenan hujr bin amr an gane ya bashi wasu daga cikin kabilu ya jagorance su wa danat kulluha li hujr al-kindi kuma gabaki ɗayansu suka risina wa shi hujjar kindi ɗin to kun ji inda kakan imrul qais ya samu sarauta kama dana hujjar bil wala'il hinyar kamar yadda shi kuma hujjar ɗin yana risinawa kabila tun tunda su suka ba shi ne sarauta an fahimta yanzu muna da hassan ibn tubba muna da hujjar ibn amir baban haris wanda haris ɗin kuma shi ya haifi hujur na biyu shi kuma hujjar din shi haifa imrul kai ko hassan ibn tubba shine shugaban shimya yana cin garuruwa da yaƙi yana cin garuruwa da yaƙi a cikin garuruwan da ya ci da yaƙi a cikin fadawansa wannan hujjar bin amr yake sai ya ɗauko shi sai mai sarauta wannan kabilu sai suka yadda cewa wannan shine sarkin sai suke mai biyayya da suke masa biyayya shi kuma sai yake wa asalin wanda ya naɗa shi biyayya an fahimta to wa nazala hujurun najadan to shi hujur ibn amr a matsayinsa na sarki sai ya sauka a garin najad wa kana al-lakhmiyuna muluk al-hirati qad basatu nufuzahum ala tilka al-bilad to amma lakhamiyun wanda lakhamiyuna ƴaƴan baffannin kinyariyuna ne tunda dukkan su jikokin saba ne shi saba din yana da ƴaƴa goma akwai hudu suna sham shida kuma suna yaman to a daga cikin shidan yaman din akwai shimya daga cikin hudun sham akwai laham dama na sham laham da juzam da amila da gassar su ne 'yan sham to su lakam wanda suke sham mulkinsu daga sham har ya mamaye na yankin najaf yankin najaf kuma shine riyadh din saudiya tana ciki daga nan har zuwa wani yanki na iraki an gane su suurainila su hurainila su dir'iyya su su dammam su bahrain yankin nan kusan dukkanin kusan najar ne to sai gashi shi hujjar ɗan amru ya zo najar kuma sai zo ya tarar da su ai suwa suke mulkin najar lakhamiyun wanda su kuma lakhamiyun mutanen sham ne to su ne kuma su ne sarakunan hira sun shimfiɗa mulkinsu a wannan garuruwan wa khasatan biladu bakar ibn wa'il musamman kuma 'ya'yan bakar ibn wa'il daga nan har zuwa kusan sama har ka kusan zuwa hijab yankin ba'ifa da sauransu har kusan nan duk mulkinsu ya zo nan ya faru fa haraba hujur al-lahmiyyin wa azala nufuzahum da hujjar ya sauka garin sai ga to dole sai ya yaƙi laham kabilar laham sannan zai samu in ba ka za ta hana shi rawar gaban hantsi sai ya shiga yaƙi fafur sai ya yaƙe su ya ƙwace mulkin to da ya mutu waye zai gaje shi taban ɗansa shine wa kakan imrul ɗai alharis sai alharis ya gaje shi to sai zama shugaban najar shine wa alharis ibnu hujur ibnu amr to wa fi adil ibnu amr ibnu hujur ittasa sultanu kinda sai mulkin kinda ya ƙara faɗaɗuwa wattasal alharisu bi wattasal maliki alfurs to sai shi kuma alharis din sai ya zo ya haɗa a ƙawance da shugaban da ƙabbal wanda shine sarkin fasha fasha kuma yankin iran haƙi zuwa rasha fa wallahu hira makanan lakhmiyin sai ce to tunda ka ka cinye mutanen lakam yanzu na kuma ƙara maka da sarautar hira wacce tana ƙarƙashi na sai zama kamar a ce shine zannan hira ko shine dan masanin hira ko shine ga kuma mulkin sa na najar kun gane to sai zanto sai ya girma kuma sai ma ku ubansa din amr ibn al-hujr ibn amr wa nashara nufuzahu wasta al-jazira nufuzuhu nufuzuhu nashara wasta al-jazira sai ya shimfida mulkin sa har zuwa tsakiyar jaziratul arab ala kathirin min qaba'il arab ya mallaki da yawa daga cikin kabilun larabawa wa farraqa al-maliku abna'ahu fil arba'a to sai shi din sarki harusi. sai ya sami 'ya'yansa gaba ɗaya sai ya rarraba musu garin kuɗi ya ba su sarauta na ɗaya daga cikin 'ya'yan nasa akwai hujir ibn al-harith ibn hujir ibn am shine mahaifin imrul kai sai ya bashi bani asad ya ce kai ka kula da ɓangaren bani asad kai ne hakimin bani asad wabnahu shurahdil ɗansa kuma shurahdil ibn al-harith ibn hujir ibn am shi kuma sai ya bashi bakar ibn wa'il kabilar banu sa'ad kenan wabnuhu ma'adi karib ɗaya ɗan nasa kuma ma'adi karib sai ba shi ƙabila su kai wa kinana kinanan kuma ita ce kun san dai kinana Wabnuhu salama sai ba shi ƙabila ta yi taglib wa namr bin qasid sai ba shi namr da taglib to sai zanto ya raba ƴaƴansa mulki akwai wanda yake mulkar bakar ibn wa'il akwai wanda yake mulkar taglib da namir akwai wanda yake mulkar wanda shine mahaifin imrul kai shi kuma yana mulkar suwaye ne eh banu asad shi kuma shurahadil hujr yana mulkar banu asad shurahadil yana mulkar bakar ibn wa'id ma'adi karb yana mulkar kina mulkar kinana salamata yana mulkar taglib da namir an gane to walakin hadha an nufus lam yadum tawila to sai dai wannan mulkin nasu bai daɗe ba yawwa yake cewa faƙad adal lakamiyuna ila nufubihim fil wa qurbihim min maliki fari to su kuma lakamiyun da aka ci su da yaƙi sun sake dawowa suka sake kusantar shi ƙabal ko ƙabal sarkin fasha ودسوا li auladil haris. fa qutila salama suka dinga dasa masifu a tsakankanin 'ya'yan haris har aka kashe salama wanda shi ne sarkin taglif da namir aka kashe shurahbil wanda shi ne sarkin bakar ibn wa'il sannan yake cewa wata nakkara banu asad li hujjar sannan su kuma banu asad suka fito suka yi bore suka ƙi su yi wa hujjar biyayya wa nabazu da'atahu suka wurgar da yi masa da'a wa amsaku an daf'i daf'il an daf'il menene wannan akwai wani abu da ya faɗa anan ko wato dai suka zo kuma suka zo suka dinga yaƙi da shi suna gaba da shi wasu ana hujir shi kuma hujir baban imrul qais sai ya nemi taimako bi jindin min rabi'a da rinduna daga rabi'a wa a'mala fi bani asadin sayf kuma ya zare musu takobi wastabaha amwalahum kuma ya halatta dukiyarsu wa abasa asrafahum wa minhum ubayd ibn al-abras ash-sha'ir kuma ya dinga kama manya manyan su ko kuma wa habasa usran fihim ya dinga kama manyan mutane a cikin su a cikinsu ya kama Ubaid ibn al-Abras wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan mawaka amma kirga shi a cikin mawakan jahiliya tun رق لهم واقرا واطلق سراهم daga baya kuma sai zai tausaya musu ya sake su fa haqidu alaihi waqtaluhu sai suka dinga kullatar sa har ma kuma suka shirya suka kashe shi wa fi ruman anna hujran wa akahu ma'di karib ama bi ba'd ghazawat ala hudud al-mamlakah al bizantiya min awakhir al-qarn al-khamis al-miladi a wasu labaran kuma na ar-ruman an ce wai rikici suka da dan uwansa ma'adi karib a kan yaƙi a kan iyakokin bizanta wanda a ƙarshen ƙarni na biyar na miladiya ƙarshe dai shi hujjar aka kashe shi to da aka kashe shi sai mulkin ya faɗi daga gidansu yanzu abin da za mu ji a gaba yadda aka yi bayan kashe mahaifin imrul qais wanda za mu ji cewa imrul qais yawancin waƙoƙin nan nasa da aka rawaito mana ya yi su ne yana kan hanya kuma ya yi su ne domin ya je ya nemi taimakon kusantin sarkin kusantiniya a fashe a turkiya kenan da yankin turai a kan ya bashi rinduna ya zo ya yaƙi larabawa domin ya da mulkin babansa to yawanci waƙoƙin nasa a nan suka tafi inda insha Allah idan muka zo sai mu fara domin afuwa saboda ina da tafiya zuwa Katsina سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب ma'ana a wurin a wurin ahlus sunna za a ce anan yayi kuskure amma wajen nema masa gafara Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa to bisa domin su ulama da sufiya a yanzu waɗanda muka sani cewa sun kufa a zaune za ka tarar da malami a iya rayuwarka ba ka taɓa ganin ka ba sai a wajen karantarwa ko a wani waje na addini wancan kuskuren sa na aƙida shi kenan shi da Allah mu inda za a ma tuntuɓe mu sai Allah ya zama ya tuba ma ba a sani ba amma a bi shi akan batan a'a abin da ya bata ne bata ne